Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Duniya ta Amna na marubuciya Asma Baffa wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna Dandalin Hausa Novels wanda ni Mama Halim nake karanto muku. Amna ita kanta tsoron shi take ji amma karfin hali irin nata yasa take maida mishi martani. Mami tana kwance tana numfarfashi ta san me yake sha saboda ta ji warinta. Baya kunya uban kowa. Sai da ya gama shan mai isassa ya mike yana saka wayarsa a cikin wani crazy din turikwata jeans din shi. Kan momi ya shafa tare da furta Allah ya baki lafiya bari na je gida ne wanka zan dawo. Momi ta ce ba za ka canja ba ko son so kake bakin cikin ka ya kashe ni. Murmushi ya kawai sai ne ya ce zan dawo mom yanzu sha ɗaya zan dawo a nan zan kwana. a ci gaba da mana da ina so na shiryu amma ina a gabanta yanzu tsuguna momi ta ɗora hannunta a saman sumarsa tare da furta Allah ya shirya min kai Ahmad Allah ya maka albarka Allah ya tsare min kai Amin my sweet mom ya furta yana jin daɗi sannan ya miƙe ya fita yana takunsa da wani takama da isa kamar ɗan sarki. Mashin ɗinsa ya wuta da buɗe wuta kamar zai tashi sama. Dalar gidansa ya nufa ko da ya je gida toilet ɗinsa ya wuce wanda ya sha gyara ya sakarwa kansa ruwa sai da ya wanka sosai bayan ya gama a gurguje ya sallar magariba da isha saboda akwai wasa da addini yana idarwa ya daga hannu sama yana addu'o'i tare da roƙa Allah Allah ya ba wa mumin shi lafiya a cikin addu'a ya ce Allah duk da ba addu'a nan nake yi ba kullum Allah ni mai laifi ne a gare ka ya rabu samawati wal arda Allah ka yafe min laifuka na ka shirye ni ina so na shirya ya Allah amma na kasa Allah ka dafa min na shiryu Allah ka sa mu mutu muna musulmai masu imani Allah kar ka bari mu yi maka shirka ka raba mu da wutar jahannama ka ba mu tsawon rai da lafiya mai amfani ka raba mu da cututtukan zamani ya Allah ka raba mu da talauci ka ba mu dukiya ta halak mai amfani haka ma ya yi wa dadi yan uwa musulmai Karshe ya ce ya Allah duk da ba damuwa ne da mata ba mami tana so na yi aure ya rabu ka bani mace ta gari mai so tsakani da Allah mai ilimin addini da na zamani waye ya ba yar ƙauye ba har zai tashi sai ya koma ya sake daga hannu sama ya ce ya hayi ya kai mu na kawo karar dadi ka. Allah ka sa ya daina min faɗa ka sa ya dinga sona, Allah kana dai ganin tsohon nan nawa ya tsane ni kamar ba ɗansa ba kamar ba wanda ya haifo ni daga jikinsa ba Allah kai ne ka halicce ni ya zai yi da ni Allah ka sa ya daina tsanata yana gama ya miƙe tare da zara jallabiyarsa wacce ya saka domin sallah ya ɗauko boksa ɗin shi mai tsada ya saka sannan ya ɗauko wandonsa a turikwata tare da riga amles babu hannu ya sa kayansa ya fece jikinsa da turare sai gashi ya fito a ahmad ɗinsa ya gyara gashin kansa tare da na sajensa ya yi kyau sosai kamar ko da yaushe. Sai da ya biya ya kawai da abubuwan ci sannan ya nufi asibitin wurin momi. Bayan tafiyar Ahmad daga asibitin momi ce ta ɗan yi wa amina magana da kyar ta ce, ya ta hakin ya cire kuɗi a banki? Nan take ta ce i, eh. ta ce duba handbag ɗina ki ɗauki ATM card ɗina ki ciro min dubu ɗari. Mamaki ta yi lalle masu kuɗi ne, haka da ɗauka tana mamaki. Bata san ta ba amma har ta yarda da ita. Wad dinta ta faɗa mata ta fita da sauri ta je ta turo. Handbag ɗinta ta sa ta zuba kuɗin da ATM card ɗin. Lokacin likita ya zo ya ce ya jiya an yi komai ɗakin da kike bukata ya zama redi. A ce a biya kuɗi sai ku koma ciki. Yana zuwa iske an canja wa momi ɗaki. Already kuma ɗakin na masu kuɗi ne. Idan kana da kuɗi sai ka biya kuɗin ɗaki guda ƙarami a baka kai kaɗai. Gado ne daban me na jinya daban da kuma mai jinyar mara lafiya cikin abubuwan da ya ya bari masu yawa a ciki. Ta buɗe ledoji amna ta ga naman kaza sashiya ga tsire daban ga wata hanta mai ruwan ruwa sai da yam da miyar agushi shi ma a ta kawai daban sai lemuka kamar hauka da 'ya'yan itatuwa ga kayan ti ga flet da spoon da sukop da dai sauransu komai an tanada. Mami kuma duk jikinta inda ta ji rauni ya yi tsami ko ina ciwo yake mata Allah ya sa bata karye ba sannan bata yi mummunan rauni ba wanda zai wahalar da ita. Dan nishi ce ta ce ‘yar nan zo ki taimaka min na je ban ɗaki. Amna ta mike da sauri tare da rike momi ta taimaka mata tana yi mata sannu. Sannu baiwar Allah sannu hajiya mai kuɗi Allah ya tashi ki lafiya. Momi sai da Amna ta bata dariya inda take abu kamar tsohuwa. Momi ta ce ‘yan mata kamar tsohuwa? Amna ta ce ai ita ce hajiya shekara ta ashirin da hudu. Baba na ya ce na tsufa ga shi na ki aure. Kin san baba a ƙauye ta so shi yasa halinsa bai canja ba. Bayan ta kai ta ban ɗaki sai ta rufo mata kofa ta fito. Mami ta ce mi ko min brush. Za ki gani ɗana ya kawo mini. Amina ta duba ta ɗauko mata ta kawo komai da momi ke bukata ta kai mata. Da abin da momi za ta yi ta fito mata da shi. Amina ta je da sauri ta taimaka mata. Bayan ta fito ta kwanta saman gada. a haka ta samu ta yi sallolin da ake binta ta yi addu'a sosai amna ce take binta da amin amin sai da ta gama amna ta ce to hajiya abin fa mami ta ce ba nufan da diyam din nan ita zan ci amna ta ɗauko ta zuba a plate tare da cokali ta buɗe hanta da kazar tare da tsire da a gaban momi ‘Ya'yan itatuwan masu sai ta yanka mata sannan ta haɗa mata ci mai kauri ta zauna tare da sa Mami a gaba kamar ta sami yayin yayi ta ce yauwa masha Allah bismillah Jiyan kosa kwara da miya ta ce to hajiya yi a hankali gashi na ga gefen bakin jikin ɗan jirauni tana ta bata a baki sun yi shiru kamar ba kowa ba kya magana ne me zan ce momi sai dai idan tatsuniya zan miki momi ta ce sai ka ce wata yarinya ni ba na so sai da momi ta ce da yawa sannan ta ce na goshi amina ta ce to naman fa ta furta tare da ɓarnocin ya kazan ta miƙa momi Mami ta ce alhamdulillah na koshi. Amna ta zaro ido ta ce kazar hajiya. Kaza ce fa. Mami ta girza kai alamar ba ta ce. Amna ta ce inda ake arziki ba a tsiya. Ni bari na aika ta. Nan Amna ta ci kazar nan har ta gaji ta ajiye sauran. Ta ci tsiran ta ci duk sauran. Mami kuwa kankana ta sha tare da ayaba da kuma apple. Amna kam harka ta samu. Sai da ta ji za ta yi wa kanta illa sannan ta haƙura. Ta miƙe kenan ta ce bari na wanke hannu da kwanukan tana jiwa gaban ta yanke ya faɗi. Muguwar faɗuwar ganin Ahmad a tsaye a jikin kofa da alama ya daɗe a wajen. Fuskarsa ba ƙwayar ramu a ciki. Idanta ta ɗauke a kansa ta rafe ta gefensa za ta wuce. Wani ƙamshi wanda ba irin na ɗazu bai da hancinta. Sai da ta lumshe ido ba tare da ta shirya ba. Haka ta wuce da sauri ta yi waje. sai da ta wanke komai sannan ta dawo da su ciki ta adana a tsaftace ta iske momi da Ahmad suna magana da momi tana ce mishi fada ya bata rai ya yi shiru Amna tana dawowa momi ta warzantan ita kuwa Amna saman ganinta da ba kowa ta kwanta ta da ɗauko wayarta wacce take ringin tana buƙatar a kawo mata ɗauki ganin kanwar ta zuhura ce ta daga da sauri ta ce amarya ba kya laifi zuhura ta zuba murmushi tana kwance jikin angon ta adam Ta ce na yi misin ɗinki sista. Yau na ji ba zan iya bacci ba sai na ji muryanki. Wallahi an Ami aure ni'ima ne sai yanzu na san ni mutum ce ashe da a baya gunki ce. Amna ta ce to to yar nan ki ce rashin kunya ta bude kenan. Zura ce ta kara da cewa wallahi da na san haka aure yake da ni'ima da tuntuni na yi ban zauna haka ba. Amna ce ta ce ai da ai Da kin yi auren tun haihuwarki tun kina jaririya, ba sai yanzu ba. Kai an tamuna ke ba dawa kike da aure, ki daina min sharruwa zai ki aure. Kawai ni abin da na fi so a aure shine na ganni ina fasa kwai a kicin. Zan soya ina wani kwaskwas da takalmi a kicin. Dariya zura take yi wa yayarta kamar me. Amna ta ce ban san iskanci dan na faɗa miki buri na a aure shine kike wani dariya. To ni ba abin da nake so a aure fatiyan takare da kwalliya. Ina kicin ina fasa kwai. Mami tana bacci Ahmad yana jin su amma wayarsa kawai ke danna. Zura ta ce to anti babba harka fa ta soyayya. Amna baki ta tabe ta da furta. Ni ina na da wata harkar soyayya ku ya dama. Zura ta ce anti Ami Allah ya baki ke ma kalar da kike so. Wanda zai biya sadakin ki da shegen tsada. Amna ta ce ke na rage tsada na zabtara farashi na. Yanda su babawa suka damu ina ni ina zaben yawan sadaki. Adam ne ya kwace wayar da ke hannun Zura tare da furta sai da safa anti. Kid ya kashe wayar. Ita kuwa Amna kwanciya ta ita ma tana lasa wayar ta gashi ta kasa bacci saboda Ahmad yana ciki. Ta kasa kwanciya bare ta yi baccin. Bacci ne ya dame ta haka ta kwanta tare da rufe jikinta da katin hijab. Nan take bacci ya gaba da ita. Sai Ahmad shi kaɗai bai yi bacci ba. Sai wurin karfe biyu sannan ya bar asibitin ba tare da kowa ya sani ba. Washe gari da su ba momi ta farka da ƙarfi a jikinta sosai kamar ba ita ba, kawai raunin ne da bai gama warkewa ba. Amma jikinta fes, da kanta ta lallaba ta je toladi gaba ɗaya kyankyamin asibitin take yi, shi ya sa ta kasa wanka. Sallah ta yi ta ma amna haka bayan sun yi brush da komai suna zikar sai da suka gama sannan momi ta ce, Amna kike ko? Amna ta ce, I, eh. ta ce yau zan sa sallame ni na ji sauki. zan iya karasawa a gida tunda ina da masu aiki masu kulawa da ni. Amna tana murmushi ta ce masha Allah alhamdulillah haka ake so Allah ya kara lafiya. Amin momi ta furta. Biro takarda momi ta mikawa Amna ta ce rubuta min adres ki, full sai akawun namba ki. Amna ta karba ta rubuta komai nan take momi ta kunna wayarta ta yi wa Amna transfer ta dubu hamsin. Farin ciki ne lullube Amna ta ce hajiya na ji kararrawa na gode Allah ya kara buɗe. Amin momi ta furta tare da mikawa Amna katinta. Gashi ko wata rana zaki neme ni. Amna ta karba jiki yana rawa. Suna haka sai ga Amal ya shigo cikin jallabiya farakar. Ya mugun kyau nan take Amna ta bi shi da kallo a ranta ta ce, "Wannan dangin Laraba ne gaskiya." Ko kallon da Amna take bai yi ba ya koma wajen momi ɗinsa. Suka gaisa yana ta murna ta ji sauki. Ita ma Amna bata kula shi ba ko gaisuwa. Kayan breakfast lafiyayye ya musu takawai suka ci tare da godiya ga Allah. Wasu wasa momi ba a sallame ta ba sai karfe hudu. Amna tana ganin wata galleliyar mota ta zo tare da tafiya da momi. Suka yi sallama Amna ta shiga nafiyar sai gida. Ta sami 'yan kuɗinta ba ta da matsala. Bayan Amna ta dawo ga baki da kayan da ta je asibiti da su har na jikinta ta cire ta wanke fes, ta yi wanka dama a take. Zama ta a gefen mama lokacin baba ya fito daga daki. ya ce yanzu zuhura tana can a ɗakin mijinta tana zamanta lafiya abinta abun kunya yaya guda ba ta da ko saurayi ko mai gadi babu wanda ke zuwa zance mama ta ce an rubuta hatimin annabi a rubuta hatimin annabi yusuf a riƙa bata baba ne ya ce to sau nawa ana bata an yi har an gaji shiru kake ji sai neman kuɗi iskanci ne kawai da samun waje shi yasa take fitar da miji laifinta ne cewar mama kuma ki kwandala mun daina karɓa, ki je da abinki. Amna ta shiru har suka gama ta mige ta waje zuwa kofar gida. A ƙasa ta samu ta zauna dirshen tare da kurma ihu iya karfinta tana wayyo Allah na shiga uku na lalace. Ina samari suke ko dattawa ku fito ku aure ni dan Allah gani sadaka ga mai bukata. Ko mai tallar rake ko mai shushaina ko mai gadi mai mata uku duk wanda ya zo wallahi zan aure shi. Wasu tunanin su taɓin ƙwaƙwalwa ne ya kama ta sai dariya ke yi ma Amna. Amma Amna ko a jikinta sai da ta ji rana ta ishe ta sannan ta koma gida. Tana shiga babu ya rike ta gam tare da zaro katuwar sanda ya samu Amna. Kamar Allah ya aiko shi ya shiga jibgarta kamar zai kashe ta. Mama tana kara mata ya iska. Mu za ki kunyata ta unguwar nan? Ihu Amna take yi ga 'yan haira gidan ba kowa. Ƙarshe ta tashi da ƙyar ba mayafi jikinta duk kullutin sanda ne ko ina da gudu ta waje tana ihu Baba baya gudun abun kunya kawai ya bita a miliyan suka zuba tsere a layinsu. Rigarsa tana tashi sama kamar mahaukaci. Ana ta kallon ikon Allah jama'ar unguwa. Har saman titi suna falfala gudu baba yana na kore yake a gida gidana karki dawo. Daga nan ki yi gaba. Amna tana gudun masifa tana cewa wallahi sai na dawo me yasa aka haife ni? Ni na ce ku haife ni ni ina ruwana. Suna haka zugar mashinan sa Ahmad suka taho, gaba ɗaya su ma sun kure wuta. Ganin babu da Amna suna falla gudu dariya ta kwace wasu mashukur. A wajen suka ci birki. Ahmad ne ya bi Amna da mashin tare da sa hannunsa bai laushi ya tafko hannunta da karfi Ya ɗaga ta kamar ya ɗauki tsinke, ya cilla ta bayan mashin. Ta zauna daram, tana jin daɗi har da godiya. Amma sai ta ga Ahmad ya yi rubas ya juya da ita wajen baba. Ta saki ihu shi kuwa babu zuciyarsa da ke tabarfasa ya ce alhamdulillahi ya tsaya cak a gabansa Ahmad ya zare wani shegen kwabo da mashin ya ci birki sannan amna ta dire za ta gudu. Ahmad da shishigi ya samu ya yarfawa auna mari ji kake kau. Nan take fuskarta ta kumbura ta kumbura saboda zafin marin. Bawa ku ya ce na gode dan albarka